This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a marhaban lalle ga zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 a jihuriyar Nijar kuma a gidajen rediyo amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niya a birnin kwani yayin da masu kwamfuta kowace suke jin mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to jama'a muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin washington dc ali mustapha sakwato ne ta da usman ahmad kabara muke tarbon ku ga shirin da za mu kawo muku yanzu da ya kunshi abubuwa da yawa amma bari usman ya fara muku da kanin labarai to barkanmu da tashi ko kuma yini jami'an hukumomin burkina faso sun ce an kawo karshen mamayewar harin ta'addanci da wasu masu tsatsauran ra'ayi suka kai a wani babban otal a kasar. ministan harkokin wajen iran javad zarif ya ce ranar nan ta asabar za a dage wa ƙasarsa takunkuman tattalin arzikin duniya da aka ƙaƙaba mata koriya ta arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makamin ta na nukiliya amma fa da sharaɗin in amurka za ta yarda ta tsara zaman lafiya tare da ita ta hanyar janye ƙawancen atisayen sojan koriya ta kudu To a gaishe ka ban, to kun gama shan labarai za mu leka kasashen mu na Afirka guda uku da suka hada da Najeriya da Nijar da Burkina Faso mu fara da Wagadugu. Rugujen wuta aka dinga yi shaida ana farin wuta shaida gari ya waye daidai karfe takwas sannan muka daina har yau bindiga. To a Najeriya kuma rudani ne da korafe-korafe suke zagaye zaben yankunan kananan hukumomin da ake a jihar Neja inda kuma wani dan majalisar dokoki daga Rijau ya fito kata-kata yana cewa lalle suna kwace akwatunan mutane. Ah, to abin da suke yi kala tana kuka su ma su je su san menene talaka yake a da na da a jihuriyar nijar kuma yan adawa ne suke cewa shugaban kasa yana son ya musu wayo yana kyamfen tun doka bata ce yi ba ba ga shi da kanshi ba cikin maganganunsa yana cewa ku yi mini kan kara muku kan itace mu ai ba yan gwara ba ne mu yan hausa ne ai mun san abin da yake wakana kuma muna da hankali to bayan duka wayannan tun da yau asabar ce muna da shirin amsoshin tambayoyin ku amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran jami'an hukumomin burkina faso sun ce an kawo ƙarshen mamayewar harin ta'addancin nan da aka kai na wasu masu tsatsauran ra'ayi wanda suka kai kan wani babban otal da ke babban birnin kasar sai dai wannan abu ya hallaka mutane 23 daga kasashe daban-daban har guda 18 jami'an sun ce an ceci mutane 126 da aka yi garkuwa da su a cikin otal din amma akalla mutane 30 daga cikin waɗanda aka ceta ɗin sun ji raunuka hukuma ta ce an kashe mahara guda uku masu ikirarin jihadi daga baya kuma aka kashe na hudu daga cikinsu bayan an same shi ɓoye a wani otal da ke makwabtaka da wannan da suka kai hari na splendid jami'an sun ce muta akalla kwanaki biyu da suka wuce maharan suke ta shirye-shirye ga yadda aka binciko shugaban kasar rushmark christian kabore ya ce an fara gabatar da bincike akan yadda abin ya faru da yadda za a kiyaye shi haka kuma ya ce a watan da ya gabata an watan da ya gabata an so a kai makamancin hari irin wannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na murar amurka a washington dc sannan akwai ƙarin rahoto bayan wannan ministan harkokin wajen iran javad zarif ya ce a ranar asabar ɗin nan ne za a ɗage wa ƙasarsa takunkumin tattalin arziki na duniya da aka ƙaƙaba mata bayan gabatar da rahoton ƙarshe na hukumar kula da ma'aikatan sarrafa makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana haka ne ta kafar dillancin labaran kasarsa mai suna isna bayan sauka a birnin biyana ta kasar austria inda ya kara da cewa yau asabar dinnan iraniyawa za su kasance masu farin ciki da ita domin rana ce da za a ɗage musu takunkumi Babban jami'in diflomasiyar Iran din da babbar wakiliyar kungiyar Tarayyar Turai eh, frederica Mogherini ta ce za su hadu a Biyana din ne domin maganar yarjejeniyar ta nukiliya. Daga baya kuma Jabad da frederica za su gana da sakataren wajen Amurka John Kerry. koriya ta arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makaminta na nukiliya amma fa a matsayin wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da amurka wanda hakan zai raba kawancen da ake yi tsakanin amurka da koriya ta kudu na atisayen soja wannan tayin ya fito ne a wata kafar koriya ta arewa a yammacin jiya juma'a kuma bata sake zani ba daga tayin da ta taba yi wa hukumomin wanda pyongyang ta taba yi musu da cewa su hada hulɗar da ta shafi zaman lafiya a tsakanin su da aka tambayi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi a jiya ya ce ba shi da labarin wannan tayi na zaman lafiyar da suka ce a makon da ya gabata ne koriya ta arewar ta yi gwajin nukiliya karo na hudu da kusan duk duniya suka ce tur da al'amarin wanda kuma haka ya ƙara fargaba a yankin na koriya ‘Yan sandan birni a Indonesia sun ce akalla sun kama mutane guda goma sha biyu da ke da alaƙa da mummunan harin nan da aka kai wanda ake zargin ƙungiyar isis wanda kuma ta ɗauki nauyinsa shugaban 'yan sandan ƙasar badrin haiti ya bayyana haka a yau asabar gungun da suka kai harin an gano su ne a lokacin da aka kai wani samame a wurare daban-daban wanda kuma an gane suna samun kudaden shiga ne daga wata kafa da ba a tantance kowace ce ba daga kungiyar isis wanda kuma dukkanin mahara guda biyar da aka kashe a harin sun bayyana cewa an kashe su ne a wannan samame da aka kai a wurare daban-daban daga baya kuma cikin maharan da aka bindige an ce akalla an taba kama guda daya daga cikinsu da mallakar bindiga lokacin da shugaban amurka barack obama ya ziyarci kasar kamar yadda shi jami'in badruddin ya bayyana jami'an jam'iyyar kmt mai mulkin kasar taiwan sun amince da shan kayi da suka yi a zaben shugaban kasar da ya gabata a yau asabar wanda hakan ya zama wani abin tarihin da zai kawo canji a siyasar ɗaya daga cikin manyan ƙasashen gabashin duniya a wani jawabi da shi shugaban jam'iyyar ta kmt kuma dan takarar jam'iyyar ya bada ya bada hakuri game da kurakuran da aka samu a cikin wannan jam'iyya ko zaben da aka gudanar wanda ya ce jam'iyyarsa ba ta yi abin da ya kamata ba daga ƙarshe ya yi wa abokiyar takarar tasa wadda ita ta lashe zaben taya murna mai suna siyan murnar nasarar wannan zaɓe da ta samu hasali ma ya bayyana cewa jam'iyyar kmt din ɗin ta sha kayi ne kuma ta ba wa wasu waɗanda suke goyon bayan ta kunya ya kamata su tashi tsaye a nan gaba. To Usman Ahmad Kabar ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To da kyau, to yanzu kuma sai rahotanni da hirarraki kuma za mu share fage ne da hirar da muka yi da Alhaji Gambo Abubakar sarkin hausa Hausawan birnin Wagadugu a can kasar Burkina Faso kan halin ta'addancin da aka kai a garin nasu jiya da kuma halin da birnin yake ciki a yau. Eh to yanzu alhamdulillah gode ma Allah an samu kwanciyar hankali amma kusan duk kasuwanci kasuwa da ka sani da babba da karami ba wanda aka bude ba kasuwar da aka bude domin ni kai na cikin central market nake amma ba bude ba ya sauran zirga-zirgar jama'a cikin garin fa eh to zirga-zirga a sauran jama'a cikin gari kusan kowa ya tuke kafarsa a gida manyan kantuna a kulle musamman dai kusan tsakar gari ne aka yi wannan matsalar don kusan duk wasu manyan kantuna a gurin da harkoki na yau da kullun da bankuna wanda ke aiki ran asabar ba wanda ya bude. Eh, alhaji gambo ga wanda bai san wannan otal inda aka kai wannan harin ba ba mu misalin ainihin muhimmancin wurin babban wuri ne babban otal ne babban otal ne stanley otal babban otal ne kuma eh, kan wani babban layi ana ce mishi kwamin kurma kusa dai duk tsakan garin dukkan sa'in cikin birnin waga dubu ba babban layi irin wannan a nan manyan bankuna suke a nan nan hada-hada yake akwai babban masallaci na ƙasa a nan gurin akwai masallaci na 'yan izala babba mafi girma a nan gurin kuma an ce wurin eh, galibi nan manyan eh, mutane suke sauka da turawa da baki da sauransu ko mutane suke sauka da turawa da manya da sauransu dunan suke sauka a lokacin da abin ya faru kana ina da dare ne ko da rana ne aka kai harin ne bayan sallar isha kayan karfe takwas. Na jiya. Bakwai da rabi. Kun ji karar bindigogi da harbe-harbe daga inda kuke? Mun ji rugudan wuta aka dinga yi shaida da na tashi sallar asuba ana farin wuta shaida gari ya waye daidai karfe takwas sannan muka daina jin eh, halin bindiga. to um, zuwa yanzu dai um, ita hukumar wagadugu sun faɗi wani abu game da ko suwaye suka kawo wannan harin ba su faɗa ba ba su faɗa ba har yanzu zuwa yanzu hukumar wagadugu ba abin da suka faɗa wajen mutanen da suka jikata ba su faɗa ba wanda suka ji ciwo ba su faɗa ba yanzu dai akwai motocin ceto akwai ƙungiyar nan na na masu kula da Eh, ko yaƙi ake za su shiga su ciwo da suka ci ciwo to su kadai ke kai suna kawo tsakanin asibiti da inda ake wannan matsalar. To yanzu eh, an ɗauki matakan tsaro a wurare daban-daban cikin birnin Wagadugu. An ɗauki tsauraran matakai a kusan ko'ina da Katsina. An ɗauki tsauraran matakai. Waɗanne irin matakai aka ɗauka ne? Eh to kusan dai duk inda jama'a za su aka san suna haɗuwa za ka iske jami'an tsaro da na wanda suke a asirce da wanda suke bayyane. Yanzu kamar an kafa dokar ta ɓaci ne kenan a Wagadugu? A ba su kafa a ba su kafa dokar ta ɓaci ba. To madalla to mun gode kwarai Alhaji Gambo Abubakar sarkin Hausawan birnin Wagadugu mun gode kwarai. Muna muna addu'a da Allah ya kare mu da wannan matsala. To amin mun gode kwarai da gaske. Amin madalla. to alhaji gambo abubakar kenan sarkin hausawan birnin wagadugu a ƙasar burkina faso yake kara mana haske kan halin da gani yake ciki bayan farmakin da aka kai kan wani babban otal da ke garin To sai kuma Najeriya kuma a jihar Neja inda yau aka wuni ana zaɓe yankunan ƙananan hukumomi. Kowa yake tafiya? Rudani da rashin fitowar jama'a da ma sace akwatunan zaɓe sannan da rashin fara aikin zaben cikin lokaci ne ya dabaibe zaben shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger da kansilolinsu da ake gudanarwa a yau Asabar. A Akasarin ƙananan hukumomin jihar Niger dai an samu jinkiri na isar ma'aikatan zaben yayin da a can ƙaramar hukumar Rijau magoya bayan PDP ne suka yi ƙorafin cewa an yi masu ƙarfa-ƙarfa aka kwashe akwatunan zaben kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa azantawar mu ta wayar salula. Sunana Lawal abin da ya faru jiya kimanin karfe uku na dare aka je INEC office ka balle INEC office. paper sa shi office suka aji suka hana zabe a inda muke zabe babu akwatin zabe babu yan zabe sunana alhaji hamidu bala rijau power yawa an je kawo kayan zabe laya lawa inec to amma jiya kan suka zo suka balla inec so yan kare suka yi attacking shi shi election officer so kwa suka aikin zabe suka wuce da su sannan suka kori ejen namu na jam'iyyar pdp suka wace su ana talo bindiga a sama Jigon PDP tsohon mai baiwa gwamna Babangida Aliyu shawara a kan sha'anin siyasa Yahaya Ability ya ce a iya sanin su kam akwai wurare da dama da ba a yi zaben ba. amma gama yanzu mun samu report ya zo mana sun fito kamar yaƙi da cutlasses da court ina sun je kowane mazaɓa sai su je da cutlasses su tsara su kwace abin eh, eh, eh, akwatin zaɓe a gwara haka mariga haka so saboda aka ya za a ce an yi zaɓe mu ba a yi zaɓe ba. to amma hukumar zaben jihar Niger ta ce a iya sannin ta kam zaben na tafiya cikin nasara kuma ba su da labarin abin da ya faru a Rijau kamar yadda kakakin hukumar Alhaji Muhammad Ali ya shaida min ta waya. wallahi muna da nan ofis amma ba mu da wannan labari. ita ma dai jam'iyyar da ke mulki APC ta nuna gamsuwa ne akan yadda zaben ke tafiya. Barista Lawal Yusuf shine mataimakin sakataren APC a jihar Niger. Ba tsangwama, ai kaga ba mu kawo 'yan sanda ba kawo su da ba sa sojoji ba, a firgita kowa ba. Kowa ya da tafiya shi. Ga sojoji na hange can ba. Waye suka firgita wa suka kora. ka ji an sace akwai ta tun yanzu a ce ana ta faɗi ba ka ji ba ka ji an sa ga mu da kai in ka tuna 2011 a nan kana ganin aduna da ake sarar mutane yan mutanenmu da ake hana wasu wuce da kayan zaɓe a nan wurin nan. To shi ma ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Sulo da ake zarginsa da hannu akan kwashe akwatunan na ƙaramar hukumar Rijau ya mai da martani. To su ma ka ta dole ne a musu sanin inda zaɓe kuma gane ba domin ya zama darasi gare su saboda zuwa gaba. O yanzu kun yi ramu gayya ne ke na Honorable. A to abin da suke yi kala na kuka su ma yanzu bari su je domin su san menene talaka yake ji a da lokacin da suke Kawowa haɗa wannan rahoto dai da misalin karfe biyu na rana, akwai ƙananan hukumomi da dama da ba a fara zaɓen ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. to a gaishe kamar sufa to mun je da mun je najeriya ya kamata mu je wani da ake tuwa a jamhuriyar niger a cikin dai korafe-korafen na kawancen 'yan adawar nijar a rdr ya zargi shugaban kasa isufu muhammadu da amfani da sarakan gargajiya da jakadun kasashen waje da ke da zama a jamhuriyar nijar wajen kaddamar da yakin neman zabensa tun kafin a bude shi a hukumance alhaji dudu rahama yana ɗaya daga cikin mambobin kawancen na 'yan adawa ya tafi maradi cikin jihar maradi yanda ake gwadowa abubuwan da abubuwa irin na neman neman neman ƙura'a ba ga shi da kanshi ba cikin maganganunsa yana cewa ku yi mini kan kara muku kan itace mu ai ba yan gwara ba ne mu ɗiyan hausa ne ai mun san abin da yake wakana kuma muna da hankali don haka kenan abubuwan da yau shugaban ƙasa yake shimfiɗa a cikin kasa hatta da sanarwar su wannan wake da suna sarakin gargajiya kana ganin takardu wanda aka ba su dukkan kalar jam'iyyar tarayya gare su. To komi kawancen masu mulki zai ce a game da korafe-korafen na kawancen 'yan adawa Asumani Muhammadu mamba ne a biron koli na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Na farko dai shi shugaban kasa abin da ya sama gaba kasan nan aikin kasa ne yake yi kowane lokaci. Kowane lokaci kuma lokaci hali ya samu na zuwa wurin 'yan kasa zai je wajen 'yan kasa tare da 'yan Nijar da kuma baƙi ma na ƙasashen waje. shugaban ƙasa yana aiki da jikadodi suna ganin abinda taimakon da suke ba Nijar don su zo su ga taimakon da suka ba Nijar kenan shin shugaban ƙasa ya aiki da shi ko bai ba sannan sarakuna dole su godiya saboda ana ma ƙasa ne ma talakawan su aiki yakin nuna zaɓe bai kama ba shugaban kasa abin da yake aikin ƙasa kuma shi ya sama gaba a game da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan na wannan shekarar a jamhuriyar ta nijar haɗakar ƙungiyoyin malaman addinin musulunci na jamhuriyar nijar fecad ya fitar da wata sanarwa wacce a cikinta ya yi kira ga ɓangarorin da ke jayayya da juna na cewa su sa kishin ƙasa a gabansu malam sabu Idi yana daya daga cikin mambobin ƙungiyar ta fecad za a shiga cikin wani lokaci na zaɓe muna kira ga dukkan ƙungiyoyin siyasa da su kawo gudunmuwarsu ta zaman lahiya a cikin ƙasar nan kowane ɓangare ɓangaren adawa ne ko ɓangaren masu milki ne abinda al'umma take jira gare su su ne su yi ƙoƙarin kawo zaman lahiya da kwanci hankali da abin da zai sa ƙasar mu ta ci gaba saboda wannan al'amari na zaɓe da zai zo hankalin mutane ya kai wani wuri muna son mu bar hanyoyin da allah yake kiran mu a kansu nan da makonni biyu masu zuwa dai ne za a soma yakin neman zaben a hukumance a jamhuriyar ta nijar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To a gai da Malam Yusuf to jama'a mu fanan hantsi ne har yanzu karfe goma da minti goma sha takwas na safen muke ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar Haruna Muhammad Katsina kan tarihin hasumiyar gobarau. sai kuma ta tambayar da watakila ke da nasaba da ƙara tafiya china kasuwanci da 'yan arewacin najeriya irin su abubakar jangudu jali da haruna isa ke yi har suke yin kicibis da mutanen da ake kira rat tribe wato kabilar bera don haka suke son tarihi ko bayani kansu to bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar malam haruna muhammad katsina kan tarihin hasumiyar gobarau da ke katsina idan mai tambayar na saurare ga ci gaban ansarka daga masanin tarihi da ke cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala to zamanin sarkin katsina umarun dallaje hasumiya ta gobarau ginin ta ya dan fara rushewa to amma a zamanin sarki katsina sarki dukko ya aka mai da ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da nan daga baya gabaɗe dukkan birnin katsina jama'a nan ne suke yin haduwa suke sallah sallar juma'a oh. a nan wannan wuri domin an samar da masallaci ne na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta na oh. addini amma a ƙarni na goma sha takwas da aka gina wani masallacin juma'a wato da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar soro oh. a ƙarni na goma sha takwas sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar gobarau sun ragu sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa na gudanar da karatu musamman akwai sheikh muhammad abdulkarim almagili hmm. wanda ya zo a karni na goma sha shida kasar hausa bayan ya baro kano ya zo kasar katsina sannan akwai malamai kamar irin su sheikh kadi muhammad at sannan akwai sheikh muhammad abdulkarim sannan akwai sheikh umar bin akit sannan akwai sheikh ahmad bab ali timbukti sannan akwai sheikh aqib al-sumani duk waɗannan malamai ne waɗanda suka zo suka yi karantarwa a wannan birni na katsina amma kuma sun zauna a wannan wuri da ke da dimbin tarihi na hasumiyar gobarau littattafan da suka fi karantawa akwai littattafan tafsiri akwai littattafan hadisi akwai littattafai irin na shu'ara wato waƙoƙi irin na zamanin jahiliya da duk waɗannan fannoni su ne waɗannan malamai suke karantarwa a wannan wuri hmm. abin da zai ba ma mai sauraro mamaki game da wannan hasumiya ta gobarau ta yi kama da wani wuri da ke cikin timbuktu hmm. da ake kira sankore e, a masallacin sankore jami'a ce guda kamar yadda take jami'a guda a wannan hasumiya ta gobarau hasumiyar sankore ta yi kama da tsarin ginin hasumiyar gobarau domin ni na shiga hasumiyar gobarau lokacin da muka je katsina sannan kuma na je birnin timbuktu na kuma ga yadda ainihin hasumiyar masallacin da ke wato sankore yake hmm. wanda a nan ne ma'ana manya-manyan malamai suka zauna suka gabatar da karatuttuka suka kuma yi wannan wallafe hmm. kuma musamman ma abin da zai bada mamaki shine daga cikin manyan malaman da suka zo suka zauna a wannan wuri na kusa da hasumiyar gobarau akwai sheikh ahmad baba ali a timbuktu shi wannan malami malami ne wanda ya taso daga kasar mali a timbuktu ya zai zauna a wannan wuri kuma ya ba da karatu hmm. to sannan akwai alaka tsakanin wato kasar katsina da kuma daular songhai hmm. wanda kusan ana tunanin daga nan ne aka samo fakahar gine-gine wanda har ya zo nan aka samar da wannan hasumiya ta gobarau mm. a irin wannan tsari na wannan gine-gine sannan an samu takaddama musamman ma a ɗaya tambayar da ake magana akan ma'ana wato dangantakar wali jodoma mm. da kuma hasumiyar gobarau wato abin da ya faru shine lokacin da aka so za a gina wannan masallaci a zamanin sarkin katsina muhammadu korau sai ana tunanin ina ne alƙibla ma'ana ina ne za a fuskanta a yi sallah mm. ina ne sashin inda yake nuna inda ka'aba take domin ka'aba ake fuskanta sannan a yi sallah mm. saboda aka sai aka tara ma manya-manyan malamai wannan ya ce nan ne wannan ya ce nan ne kowa yana nuna wuri daban-daban mm. to da shi wani jadoma ya zo sai ya ce musu ai dukkan ku ba ku cinka ba amma ga inda alƙibla take sai dukkan sai suka fashe da dariya suna masa ba'a suna masa ba'a suna nuna cewa bai san komai ba shi waye ne matsayinsu da har zai zai nuna cewa abin da suka faɗi ba daidai ba ne oh. shi dai abin da ya faɗi shi ne daidai oh. wani lokaci daga baya sai zai nuna inda dai suke mutu din sai ce kowa ya kalli nan yana nuna wurin hankalin su ya dawo wurin gaba daya suna kallon wurin sai ga shi kaba ta bayyana ga mutane nan suna dawafi to wannan dalilin ne yasa ake kiransa da suna wani jodoma oh. shi wannan babban malami wanda daga wannan lokaci ne aka yadda aka amince cewa inda wannan bawan Allah ya nuna nan ne alƙibla tun daga shi har Allah ya kawo kashafi misali har kowa da kowa a wannan wurin ya ga ka inda a take kuma ga mutane can suna dawafi suna kewaye ɗakin ka'aba. Oh. To ka ji inda alakar shi wani Gedoma ta zo da kuma abin da ya shafi wato hasumiyar gobarau. Yawa doktor nan kuma ga wata tambaya mai alaka da wacce ka bayyana yanzu ta cewa eh. wai da gaske ne a da can idan aka hau kwaloluwarta akan hango ɗakin ka'aba da ke ƙasar saudiya daga nan kan hasumiyar gaskiya a bisa tarihi babu wannan tabbacin amma dai abin da yake tabbas shine wata da ta faru tsakanin je jedoma da kuma waɗannan malamai da suka taru don ganin alkibla a nan wurin babu mamaki allah ya kawo mutanen kwarai waɗanda allah yake musu kashafi wato akwai abin da ake ce ma kashfin nurani da kashfin zulmani hmm. kashfin nurani shine wanda Allah yake yi ma mutum kashafi ya yaye masa ya jawo masa nesa ta zo kusa ya ganta ko me nisanta hmm. amma wannan Allah bai ma kowa ce wanda yake mutumin kirki wanda yake da kusanci da Allah mumini da sauransu akwai kashfin zulmani wanda ake wanda ma ba ma musulmi ba wanda Allah ya jefa masa fasaha da fahimta ya hango abin da bai zo ba ma Oh. Allah ya kawo masa kusa ya gani ita oh. kuma wannan ah, hasumiya ta kasance manya-manyan mutane daga sassa daban-daban na duniya suna zuwa wato wannan wuri don su gane makawunansu saboda an nuna cewa wuri ne mai dimbin tarihi ah, mutane suna zuwa daga kasar jamus kasar oh. ingila kasar amurka kasar argentina kasar sudan kasar morocco ghana kanada da sauransu su zo su ga wannan wato hasumiya ta gobarau a cikin katsina sai kuma ansar tambayar su abubakar janguda jali da haruna isa game da mutanen da a china ake kira rat tribe wato kabilar bera idan masu tambayar na saurare kwanaki mun ansa irin wannan tambayar lokacin da malam yahaya abubakar karfi ya yi irinta kuma ga abin da ya sauƙaƙa su dai waɗanda ake kira rat tribe ma'ana ƙabilar ɓera a ƙasar china ba wai 'yan wata takamammiyar ƙabila ba ne marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna da baƙi da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatilas suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar china Hasali ma Bandara tribe ana kuma kiransu Ant tribe wato kabilar tururuwa ko kuma Whale tribe ma'ana kabilar rijiya ko ramuka duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazarciyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna Liyansi Si ta fara kirkiro irin wannan lakabin. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyanmu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya lau ta gaishe ka ibrahim tuburin mai da kurin usman ya ba mu labarin matakaici To jami'an hukumomi ko kuma 'yan sanda a Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayewar harin ta'addancin da wasu masu tsatsauran ra'ayi suka kai a wani babban otal da ke babban birnin ƙasar. Sai dai wannan abu ya halaka mutane 23 a kasashe da suka fito daga kasashe daban-daban har kusan guda goma sha takwas. ministan harkokin wajen iran javad zarif ya ce ranar asabar din nan za a dage wa ƙasarsa takunkumin tattalin arziki ta duniya da aka ƙaƙaba musu bayan gabatar da rahoton karshe na hukumar kula da ayyukan sarrafa makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana haka ne a daidai lokacin da ya sauka a vienna ta kasar austria haka kuma koriya ta arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makaminta na nukiliya amma fa da sharaɗin in har za su zama sun yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da amurka wanda hakan zai raba ƙawancen atisayen sojan amurka da koriya ta kudu Ibrahim barin jama'a burki a nan. To jama'a inda za mu ja aiki nan sai mun dawo da karfe ta da rabi na dare domin kawo muku shirin na mu tattauna kafin mu tafi mun in rashe-rashe saboda haka muna son mu yi ta'aziyya ga wasu daga cikin mutanen mu da suka da da Alhaji Ibrahim Dosara a Gusau ta jihar Zamfara wanda ya rashin mahaifinsa a cikin makon jiya. Akwai kuma wato rashin da muka yi na alhaji faruku tsaliba a sakkwato wanda shi ma dai muna sun maiwa iyalin taziya allah ji kansu su duka ya rahamshe su mu kuma ya samu cika da imani yanzu a madadin duka masu sashen musamman da amurka musamman shi usman da kalab da ya ja motar ali mustapha sakkwato ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.